duk najeriya sanin ne sanin kowa pdp ita ce jami'an da ta yi gwamnati shekara goma sha shida a kowane tafiya na rayuwa ma duniya gaba daya wata rana ana samu tangarda wata rana ana samu abin da ba a yi tsammani ba jama'anmu na pdp ba su bar jami'an ba sun yi fushi ne in ka duba najeriya particularly arewa ba kauyen da ba pdp abubuwa ne suka faru a cikin jami'a wansu suka yi fushi suka zauna ta duk wanda ya yi fushi ko dole ka neme shi ka bashi a kudi. zuwa na chairman na pdp abinda na sa gaba duk 'ya'yan pdp duk wanda ya taimaka aka kafa jami'an nan zan bi su gida-gida gari-gari an tara su kowa ya koma gida mu mu gina fatin nan wannan lissafin da kai kamar baka taɓo mutanen da suka fice daga cikin jam'iyyar pdp ba ka ce da kayi magana ne dai akan waɗanda suka yi fishi waɗanda suka koma apc kamar gwamnonin nan da sauran ah, wasu daga cikin ministoci ko 'yan majalisa suka koma cikin ai fushi ne ta kai su wanda ya gina jami'a shekara goma sha shida in ya bar fati wata ɗaya biyu ka iya kai mishi magana watakila inda ya tafi ma bayi da jama'an shi kamar inda ya baro mai yiwa dukkansu ma za su ya dawowa da kai aka haɗa jam'iyyar apc wadda take da gwamnati yanzu kuma kwatsam yanzu ka zama shugaban pdp na ƙasa baki ɗaya kwanaki kaɗan kafin ka zama shugaba an fara yaɗa bayanai cewa ka koma jam'iyyar ku da kuka kafa da kai ta apc kuma ba a fi kwana ɗaya biyu uku ba sai kuma ga ka zama shugaban pdp me kake gani ya haifar da wannan duk wanda aka taro aka gida gida ya san me aka yi aka gina ɗan sirrin da aka gina gidan nan tun da dan aka yi za mu je mu gina wannan sirrin za mu yi shi dabal mu gina ginan mu ba wanda yake da sirrin me ya faru ya aka yi muka taho mai muka yi babu banda ne